in ba manta muna magana a babin auratayya wadda muka ga hukunce-hukuncen da suka shafi aure da yadda ake ɗaurin aure da wadda dole sai an nemi izinin su wurin ɗaurin aure sannan muka zo muka ga abubuwan da suke haramta auratayya tsakanin mutane a musulunci wadda muka ga irin su surkuntaka Eh, da shayarwa da dukkan abubuwan da suka gabata wadda a yau za mu yi magana ne akan zina da kuma liwatu Allah ya tsare musulmi ko mumini mai imani da aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa sannan sai kuma kafirci duk waɗannan su ma suna cikin abubuwan da suke haramta auratayya tsakanin mutane abubuwa uku za mu fara kamar yadda muka sani mun karanta matsala na talatin da shida wadda za mu tashi a matsala na talatin da bakwai wadda take cewa idha zana bi imra'atin zata ba'al idan ya zama na cewa wa billahi mutum yayi zina da mace wacce take da miji harumat alaihi mu'abbadan mutlaqan ita wannan matan da yayi zina da ita ta haramta ya aure ta har abada bi ma'ana yanzu ba aure a tsakaninsu kamar yadda ba zai auri ƙanwansa ba ba zai auri yassa ba haka ba zai auri wacce ya aikata zina da ita ba wacce take da miji kenan in matan aure ce to ita ta haramta a gare shi har abada yanzu ba aure a tsakaninsu ba zai yiwu ya aure ta ba a nan gaba bi ma'ana ko da ya tuba yanzu bayan abun da ya faru ya faru sai ya ce to yanzu shi ya tuba amma bari ya aure ta to wannan auren ba maganan aure a tsakaninsu in dai ya yi wannan aiki da macen da take da miji wannan kenan mutlaƙan ɗin nan a kowane irin yanayi sai ke cewa sawa'un kana ma'al ilm am ma'al jahal ba bambanci ya zama ya san cewa tana da auren ko bai sani ba kamar yadda wannan matsalan ta gabata ta riga ta gabata wadda ya yi bayani akan wannan al'amari ɗin ya sani ko bai sani ba inda ya zama ya aure ta aka samu matsala eh, wani abu ya shiga tsakanin su to magana ya kare kuma ba aure har abada sai matsala na talatin da takwas iza zana bimra'atin idan ya zama na cewa ya yi lalata da wata mace sai dai kuma khaliya minas zauj wa minal idda ba ta da miji sannan ba ta da ba ta cikin idda kenan ta taɓa yin aure ko bata taɓa yin aure ba bi ma'ana budurwa ce ko bazaura wa iyazu billahi ya zama lalata ya faru a tsakaninsu to amma bata da miji kuma bata cikin idda sai yake cewa fala ya yahrum alaihi zawaj minha lahiqan to a wannan yanayi din bai haramta masa ya aure ta ba a nan gaba bi ma'ana kenan zai iya aurenta a nan gaba tunda ba ta da miji a lokacin da abun ya faru sannan kuma ba ta cikin iddan mutuwan aure a lokacin da abun ya faru da aka firi take a lokacin za ta iya yin aurenta to sai abun ya faru to daga baya in ya tuba misali kuma bai tuba ba almuhim ba haramun ba ne a nan gaba in ya yanke shawaran zai aure ta ko suka yanke shawaran za su yi aure su yi auren su sabanin wacce take da miji wannan ba ta da miji sannan ba ta idda wannan ba matsala ya halatta a nan gaba su yawai sannan matsala na talatin da tara idha zana bi imra'atin haruma alaihi alal ahwad idan mutum ya zama wayyadu billahi ya yi lalata da wata mace ya yi zina da wata mace to wannan macen da ya yi zinan da ita a fatawan sayyid khamenei in dai da sayyid khamenei mutum zai yi ta kalidi to ga abun da zai biyo baya to haramun ne azzawaj min ibnatiha wa min ummiha haramun ne mutum ya auri ‘yar wannan wanda ya yi zanen da ita, ko kuma ya auri uwar wanda ya yi zanen da ita. Mai mana ‘yan mutum ya yi zane da mace, to yanzu uwar wanda ya yi zanen da ita ta haramta gare shi. 'yar wadda ya yi zanen da ita ta haramta gare shi don haka ba zai yayu ya aure ɗaya daga cikinsu ba sai dai itan kamar yadda matsalar da ta gabata itan in lokacin da abun ya faru bata da aure sannan kuma bata cikin idda to zai iya aurenta amma uwarta da kuma 'yarta haramun ne ya aure su wannan kenan sai mas'ala ta arba'in yake cewa idan zana bi imra'atin wa hiya fil idda arraj'iyya idan mutum yayi lalata da wata mace a yayin da abun ya faru kuma tana cikin idda ne wanda za ta iya komawa gidan mijinta tana cikin idda iddan da za ta iya komawa gidan mijinta bi ma'ana da mijinta zai dawo da ita ta zai yi ta dawo ba tana iddan da ba komawa ba to a wannan yanayin idan abun ya faru a tsakaninsu, su me zai biyo baya ba sai yake sai yake cewa harumat alaihi mu'abbadan mutlaqan ita wannan matan ta haramta a gare shi har abada matan da ya yi lalatan da ita tana cikin iddan mijinta ya sake ta tana cikin idda sakin da za ta iya dawowa to wannan matan ya yi lalata da ita to magana ya kare kuma yanzu har abada ba aure a tsakaninsu sai yake cewa mutlaƙan ɗin nan fa me ma'anar mutlaƙan sawa'un ai sawa'un kana ma'al ilm amma al jahal ya san cewa tana da auren ko bai sani ba magana ya kare in dai abun ya shiga lalata ya shiga tsakanin su shikenan magana ya kare in wani abu ya shiga tsakanin su tun da dai da abun da ya shiga tsakanin su to magana ya kare ba aure a tsakanin su da ya zama na cewa masalan ya riga ya gabata ba bukatan sai an maimaita To, sannan wannan matsala ta arba'in kenan, sannan matsala ta arba'in da ɗaya yake cewa, Iza zana bi imra'atin wa hiya fil idda alba'ina. Idan ya zama zamana cewa wa iyazu billahi yayi lalata da mace. Sannan wannan macen tana cikin idda, amma iddan da ba komawa. Bi ma'ana, iddan da ba ba zai yi mijinta ya da ita ba. kamar misali sakin iddan sakin ƙarshe wadda ba zai yi ta koma ba to a wannan idan ya zama na cewa wannan abun ya faru wa ya billahi a tsakaninsu a irin wannan sakin ne tana cikin wannan idda din suke cewa lam ta harum alaihi mu'abbadan to a wannan lokacin bata haramta gare shi har abada ba fa yajuzu az-zawaj minha lahiqan zai iya aurenta a nan gaba ba'da intihai iddatiha bayan ta kammala idda mana da abun zai faru wai yazu billahi a tsakanin su lokaci tana cikin iddanta bata kammala idda ba sai ya zama abun ya faru to sannan kuma iddan ba iddan da za zai yi mijin taimi da ita bane ba zai yi ta koma gidansa ba don haka sai abun ya faru to daga baya zai iya aurenta shi wannan din sai matsala ta arba'in da biyu amma in ta gama iddan fa matsala ta 42 yake cewa idza hasala liwat bayna shakhsayn idan wai yazu billahi eh, liwat ya faru tsakanin mutum biyu shi ma yana cikin abubuwan da suke haramta auratayya a waɗannan muhallai din sai ke cewa haruma alal fa'il minhuma wane ne yayi daga daga cikinsu to wanda yayi din, akwai wanda yayi, akwai wanda aka yi wa to wanda ya yi ɗin haramun ne azziwaj min ummil maf'ul haramun ne a wuri uwar wanda ya yi waɗin haramun ne shi wanda ya yi wannan ɓarnan irin na mutanen annabi lot haramun ne ya auri uwar wanda ya yi wa sannan wa uktuhu sannan haramun ne ya auri yar ko ƙanwar wanda ya yi wa bi mana inda zai yi wannan lalatan da yaro da namiji to iyar yaron ko kanwan yaron ta haramta masa Hakanan uwar yaron ta haramta masa uwar wanda ya yi wanta haramta masa ‘yar uwan wanda ya yi wanta haramta masa yassa ko kanwansa kenan ba aure a tsakaninsu wabnatu tuhu hakanan ‘yar wadda ya yi wan ta haramta masa mutlaƙan a kowane irin yanayi ba zai yiwu ya aure su ba don haka yanzu ba aure a tsakanin su ba aure a tsakanin uwar ko ‘yarsa uwar wanda ya yi wan ko ‘yar wanda ya yi wan ko ‘yar uwan wanda ya yi wan duk ba aure a tsakanin su. Sai mas'ala ta arba'in da uku take yake cewa yuhram alal muslima azzawaj minal kafir mutlaqan haramun ne ga musulma in dai musulma ce haramun ne ga musulma ta auri kafiri a kowane irin yanayi in dai kafiri ne to musulma haramun ne ta aure shi duk da zamu ga wannan matsalan wani lokacin yana faruwa duk da ya fi faruwa musulmi ya auri wacce ba musulma ba amma yana faruwa ya zama na cewa musamman a waɗanda suke familin mis ne akwai wuraren da zaka ga za mu ga family miss ne wani lokacin kowa ya addinin da ya ga dama kawai to da haka sai ga mata mata kirista har eh, miji musulmi ko miji musulmi mata kirista an yi kwado da gaya to wannan muhalli din haramun ne mace musulma ta auri wanda yake kafuri haramun ne ko a wani irin yanayi addini bai bata dama ba wannan kenan sai ke cewa to yanzu mun ji wannan kafin eh, kafin a yi eh, wannan hukunci kafin a yi mutum mace kafin ta yi aure ta sai ta san cewa haramun ne ta aure kafiri don haka ba maganan aure to wanda kuma fa suna zaune an riga an yi auren ta aure shi daga baya sai ya bar musulunci ya zama kafuri sai ya fita a musulunci shi kuma ya za a yi sai ke cewa walau kafara ha? da mijinta zai kafurce suna mijinta ne akwai aure a tsakaninsu suna zaune dukansu musulmai to daga baya sai mijinta ya fita a musulunci ya koma kafuri ya fita daga addinin ya koma wani addinin ko kuma ya zauna ba bayi da addini to sai yake cewa kafara hal muslim da zawaj sai ya zama mijinta ya kafurce bayan aure bayan an yi auren ne ya kafurce. lokacin da ta aure shi musulmi ta san shi komai komai lafiya lau musulmi ne daga baya sai ya kafirce ya bar musulunci mai hukuncin wannan auren sai ke cewa batalal aqd to anan aqadin su ya lalace yanzu daurin auren da aka yi ya auren da aka daura tsakanin su ya lalace yanzu ba aure a tsakanin su kenan yanzu ba aure a tsakanin su yana fita musulunci to ya fita a aurenta shi ita ma kamar yadda ya fita a musulunci to ya fita a aurenta don haka yanzu shi ba mijinta bane ne da mijin mace zai fita musulunci to aurensu ya lalace ba aure a tsakaninsu Jai, wannan kenan to sai kuma aka sifa sai ke cewa kamar yadda a matsala ta arba'in da hudu yake cewa ya harum alal muslim azzawajid da'im minal kafira alal ahwat auren sayyidul khamenei haramun ne mutum musulmi ya auri kafura arniya auren da'imi kamar yadda muka sani muna da aure kala biyu akwai muna da auren da'imi muna da auren munkati aure na har abada wanda bai da ba a sa masa lokaci ba kenan da kuma wanda aka sawa lokaci mu'akkas kenan aka wa aka yankewa lokaci shekara shekara ɗaya wata ɗaya shekara biyu sati biyu da sauransu To, in dai aure ne wanda ba shi da lokaci, na da'imi kenan, to haramun ne musulmi ya auri wacce ba musulma ba. Haramun ne ya auri kafura, auren da'imi. To, amma auren mun ifa, wannan ya halatta ba matsala. da kafura mutum ya auri wacce ba musulma ba kafura auren munqati wannan ya halatta amma da'imi bai halatta ba wannan kenan suke cewa walau kafarat zaujatuhu to wannan maganar da ya gabata kafin a yi auren ne bai halatta eh, namiji ya auri mace kafura auren da'imi ba to musulma ya santa sai ya aure ta a musulma daga baya kawai sai ta fita a musulunci bayan aure sai ta fita a musulunci shi yasa yake cewa falau kafarat zawjatuhu da ma matan mutum za ta kafirce ta fita a musulunci almuslima wacce musulma ce sai ta fita a musulunci ba'da zawaj bayan aure ba talal aqad to yanzu ba aure a tsakaninsu auren ya lalace ba aure a tsakaninsu auren ya lalace wannan kenan akasi kaman yadda ana namiji bi halatta ya bi halatta mace musulma ta aure namiji kafuri ba wannan musallama to da bayan aure eh, mijin zai kafurce fa shikenan auren ya lalace yanzu ba mijinta bane haka nan namiji shi ma auren da'imi bai halarta ya auri wacce ba eh, kafura ba to da kuma ya aure ta a musulma auren da'imi bayan aure sai ta fita a musulunci to auren ya lalace daga kamar yadda yake akan namiji haka yake akan mace to wannan shine eh, ƙarshen wannan Eh, maudu'i ɗin na abun da ya shafi eh, abubuwan da suke haramta aure a tsakanin mutane guda biyu sabon maudu'in da zai magana a kansa shine azzawajil munqati aure na ɗan lokaci wanda aka fi saninsa da auren mutu'a kamar yadda muka sani eh, lokacin da aka eh, shar'anta ba aure bane kadai ake da tamattu'i akwai hajjin tamattu'i wadda duk wanda yake nesa da makka in zai je hajji to wannan hajjin sunansa hajjut tamattu sannan kuma muna da zawajut tamattu wadda ake cewa zawajul munqati to wannan kenan ishara ne kawai to wannan aure din yaya yake menene hukunce sa shine abin da zai magana akai wanda yake cewa azzawajul munqati aure na dan lokaci wanda yake da lokaci kenan sai ya ce mas'ala ta 45 لا يختلف الزواج min عن الزواج الدائم من حيث من حيث الصيغة والشروط أورينا للوكتشي أورينا منقطعي أورينا kenan. ba shi da bambanci da auren da'imi kamar yadda wannan aure ne wannan ma aure ne kamar yadda wannan yana da sharuɗa wannan ma yana da sharuɗa don haka da auren da'imi da auren munƙata'i munƙata'i duk abu ne guda ɗaya kowanne daga cikinsu aure ne ɗayansu bai saɓa da ɗaya ba min haifu siga ta fiskacin siga yadda ake ɗaura shi kenan kamar yadda mun yi bayani akan yadda ake ɗaura auren da'imi Eh, da sigan da ake da larabci da sauransu washurut haka nan sharuɗa duk sharuɗan da aka sharɗanta a auren da'imi suna nan sun tabbata a auren munqati auren mutuwa illa annahu yushtaratu fihi za'idan ala zalika zikrul mahar sai dai ƙarin da aka samu a auren mutu'a a auren munƙat'i shine akwai ƙari wasu abubuwa a kan wancan auren a nan a auren munkata'i sharaɗi ne mutum ya ambaci sadakin dole ne mutum sharaɗi ne mutum ya ambaci sadakin sannan wal'ajal da wal'ajal da kuma muddaɗin ɗin gwargwadon lokacin da za ku ɗaura wannan aure ɗin wannan aure ɗin zai ɗauka in na sati ne dole a faɗi sati ɗaya wata ɗaya dole a faɗi wata ɗaya shekara ɗaya dole a faɗi shekara goma dole a faɗi shekara goma imana duk adadin da aka yanke to dole a faɗe shi sannan dole ne a faɗi sadakin a nawa sannan lokaci kaza jayi fi sigatil aqd a furucin ɗaurin auren dole ne a faɗi waɗannan abubuwa guda biyu ƙari akan waɗancan abubuwan kenan da suka gabata bimana kamar yadda a can za ta ce ita macen zawwajtuka nafsi ta yi shiru kai kuma ka ce ƙabiltu misali to a nan akwai ƙari shi ne za ta ce zawwajtuka nafsi ala mahar sai a faɗi sadakin limuddati sai a faɗi lokacin mudda kenan ajal ɗin shahar sana da sauransu to wannan abun da ya shafi ƙarin da ya faru a siga kenan wanda shine na ambaton mahar da kuma ambaton mudda ka nafsi ala mahar sai a faɗi sadakin limuddati sai a faɗi lokacin lokacin da aka yanka da to wannan kenan shine bambanci siga shine bambancin auren da'imi da kuma auren munqati wannan kenan To amma sharuɗan da aka gindaya a baya wanda suka gabata a auren da'imi da sauransu duk suna nan a lissafe ba wani abun da ya canza wannan ne kawai canjin da aka samu sai matsala ta 46 yake cewa yushtaratu fi zawaj albintil bakir sharaɗi ne a aure a wurin sayyidul khamina sharaɗi ne a auren yarinya ko mace budurwa wacce bata taɓa aure ba kenan iznul wali sharaɗi ne a nemi izinin waliyi waliyinta kenan mun san su waye waliyai ya yi bayani a baya uba ko kuma uban uba dole ne in mace budurwa ce ta nemi izinin ɗayansu ya ambace su da cewa al'ab awul jad lil'ab uba ko kuma kaka ta wurin uba uban uba kenan sai ke cewa alal ahwat wannan shi yasa na faɗa a wurin saidul khamenei inda da sayyidul khamenei za kai ta takalidi to wannan sharadin dole dole dole ba majal dole zama na cewa inda ba ta taɓa yin aure ba an nemi izinin waliyinta kama ta kaddama zalika fi zawajid da'im kamar yadda wannan ya riga ya gabata a aure na da'i mas'ala ta 48 ai da bakwai yake cewa la ishkala fi zawajil mu'aqqat min nisa'i ahli alkitab ba matsala ba ishkali ba ƙura lafiya lau mutum zai auri mace a aure na, lokaci wacce ba musulma ba amma cikin ma'abota littafi shi yasa ke cewa la ishkala fi zawajil mu'aqqat ba matsala ba matsala bane a aure na lokaci mutum ya auri min nisa'i ahlil kitab daga matan ma'abota littafi kiristoci yahudawa yahudu da nasara kenan kamar yadda ake cewa jayyid yahudu da nasara ma'abota littafi jayyid kusan sun a wurin su ne ma'abota littafin da muka sani jayyid to su waɗannan mutum zai iya auren mace kirista auren aure na lokaci hakanan mace ba yahudiya aure na lokaci ya halatta ba matsala ba ishkali illa annahu sai dai kawai da zai biyo baya shine yushtaratu iznil ab aw jad law kanat bikran kaman yanda yake a musulmai kenan kaman yadda in zaka aure mace wacce budurwa wacce bata taba yin aure ba Sharaɗi ne ka nemi izinin a nemi izinin babanta ko baban babanta Hakanan in za ka auri Kirista ko ba Yahudiya, to shi ma ana buƙatan a nemi izinin babanta ko baban babanta. Idan dai bata taɓa aure ba, alal ahwat a wurin Sayyidul Khamenei. Kama ta ƙaddama kamar yadda ya riga ya gabata a auren da'imi. Sake cewa illa an yakuna an yakuna eh, an yakuna iznuhu ghairu mu'tabarin fi dinihim sai dai idan ya kasance su a wurinsu izinin uba a aure ba sharaɗi ba ne bi ma'ana mutum ne zai aure kirista ko ba yahudiya aure na lokaci magana na farko shine sharaɗi ne sai an nemi izinin ubanta ko uban ubanta a yaushe ne ba bukatan a nemi izinin ubanta ko uban ubanta in ya zama na cewa a addininsu su ba matsala a addinin su ba sharaɗi bane in mace za ta yi aure sai ta nemi izinin babanta ko kakanta bi ma'ana za ta iya za aurar da kanta ba wani matsala bane a addininsu, in ya tabbata wannan a addinin su haka ne to shikenan baka da matsala ko da ta taɓa yin aure ba ba sai ta nemi izinin babanta ko kakanta ba tunda addininta ya halatta mata hakan to shikenan ba matsala shikenan ba baka da matsala a wannan bangare din ba dole sai an nemi izinin su batun tunda addinin ta bai sharɗanta mata ba wannan kenan sai mas'ala ta 48 yake cewa idza lam yuzkar al-ajal fi sighati al-aqd in aqada da'iman subhanallah to anan mushkilar take shi yasa mutumin da zai daura aure na lokaci dole ya kula ya lura saboda in ba haka ba za a samu matsala abinda sai da yake cewa shine in aka kuskura in aka kuskura wurin ɗaura aure na lokaci auren munkatsi sai ba a ambaci lokaci ba a yayin ɗaura auren to ya zama auren da'imi <laughs> da haka yanzu da mutum zai yi kuskure ko ya yi ganganci ko ma dai yaya ne a wurin ɗaurin a wurin sigan a wurin sigan ɗaurin auren sai ya zama la'alla yana so ne suna so ne su ɗaura auren sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya sai ya zama da suka zo ɗaurin auren sai ba su faɗi lokacin ba ba su ce wata ɗaya ba ba su ce kwana ɗaya ba ba su ce shekara ɗaya ba to sai aka yi aka faɗi abin da ake faɗa na sauran sigan ba faɗi lokaci ba to yanzu ta zama matansa mata na da'imi da haka yanzu ba maganar rabuwa sai da saki da haka yanzu ta zama matansa na da'imi wannan kenan shi yasa sai ke cewa idza lam yuzkar al ajal idan ba ambaci lokaci ba fi sigatil aqd a sigan daurin auren in aqada da iman to ya dauru ya zama auren da'imi sai ke cewa wa amma idza lam yuzkar al mahar fi sigatil aqd fayabtul to dama kamar yadda muka sani bambancin auren da'imi da na munƙata'i ƙarin asiga abubuwa biyu ne Shi ne akwai sadaki dole a ambace shi sannan dole a ambaci lokaci in ba a ambaci lokaci ba ya zama auren da'imi ba majal sai dai a yi saki in kuma aka ambaci eh, lokaci sai dai ba a ambaci sadaki ba to sigan ya lalace bi ma'ana ba auren bai ɗauru ba kenan auren bai ɗauru ba don haka sai an sake kenan sai an sake sai a sai a faɗi sadaki a faɗi lokaci wannan kenan don haka kowanne daga cikin su rashin faɗansa yana haifar da matsala rashin faɗan ko da ke shi wannan la'alla ba zai zama matsala ba a wurin wani shi wanda bai ambaci lokaci ba ta zama ya koma auren da'imi wanda kuma bai ambaci sadaki ba auren ya lalace dan haka aure bai ɗauru ba wannan kenan sai mas'ala na 49 idza tamma aqd az-zawaj al-mu'aqqat ala nahwi as-sahih shar'an ala al-bint as'ala al-bint as-saghira فتترتب عليه جميع الآثار جميع الآثار الشرعية da zai zama na cewa mutum ya an ɗaura ya ɗaura ko an ɗaura aure an ɗaura sun ɗaura aure ta hanyar da shari'a ta tanadar bi ma'ana an bi dukkan sharuɗa an cika dukkan ƙa'idoji na ɗaurin aure ɗin komai ya cika ba ba saba komai ba an yi siga daidai an ambaci lokaci an ambaci sadaki komai normal jayyid to amma akan wa aka ɗaura auren an ɗaura auren ne akan yarinya ƙarama to sai ke cewa ba alaihi jami da athar a shariyya to dole za a gina dukkan wani abun da yake biyo bayan auratayya bi duk wani abun da yake biyo bayan auratayya yana ginuwa zai biyo bayan wannan al'amari din. Wa minha daga cikin abubuwan da suke bayan ɗaurin aure mutum ya auri mace, bi ma'ana ana abin da ake so a ce ko da ƙaramin yarinya ne, tun wannan kar ya zama ya ɓuya mutane, sharaɗi na auren ƙaramin yarinya wannan ba ishkali a cikinsa, shi mujarradin ɗaurin auren. amma wani abu ya shiga tsakanin tsakanin miji da mata wannan sai dole sai ta kai shekara tara sai ta balaga kenan in ta balaga shi kenan amma ka kafin balaga ana iya ɗaurin aure amma mu'amala na auratayya sai bayan balaga jayyid wannan kenan to da mutum zai zama ya auri karaman yarinya to ba zai ce tun da karaman yarinya bane yanzu ya aure ta kuma zai auri yatta ba zai yi ba tunda ita karama ce kafin ta girma bari a auri yatta ba zai yi ba ko kanwanta ko abin da bi ma'ana duk wani abun da ake ginawa duk wani katanga da shari'a ta sa na wanda ya aure mace to ko karaman yarinya ka aura wannan abubuwan za su ginu a kai suke cewa min ha husulul eh, muharramiya daga baina zauj wa baina ummu zauja daga ciki shine duk lokacin in dai ka aure ko da karaman yarinyar ne ko babba ce daga cikin abubuwan da suke ginuwa akan auratayyan shine yanzu tsakaninka da uwarta ba aure tsakaninka da uwarta ba aure don haka da za ka ɗaura aure da ƙaramin yarinya to a nan uwarta ta haramta maka to wannan shine abin da wannan matsalar take cewa sai matsala ta hamsin yake cewa iddatul متمتع بها مع الدخول حيضتان كاملتان to yana daga cikin matsalolin da ake ake mantawa da su ko kuma ba a san su ba shine kawai akan ɗauki wasu musamman na waje wanda ba su san abin da ya shafi auren munqati da lawazim ɗinsa da shiru ɗinsa da abin da ya shafe shi ba kawai suna ganin cewa to ai ba shi da bambanci da eh, abun da ba na shari'a ba ya billahi saboda suna su a ganin su kenan saboda rashin sani ne ba su sani ba ne yau za ta yi da wannan gobe ta yi da wancan wannan ba mai yiwuwa ba ne mu wurin mu sharaɗi shine kamar yadda za mu karanta yanzu akwai idda shi yasa ma a farko in muka kula a farkon mas'alan ya ce auren munqati ba shi da bambanci da auren da'imi a dukkan sharuɗa da sauransu don haka akwai idda kamar yadda auren da'imi yake da idda haka auren munqati yana da idda amma yaushe idda yake biyowa baya in wani abu ya shiga tsakani dama ko a auren da'imi haka ne shi yasa zamu ga aya ce ku ayoyi ne masu kutum da guda Allah madaukakin sarki yayi bayanin Eh, yayi bayanin abun da ya shafi idda sannan akwai ayan da Allah madaukakin sarki ya bayanin wacce aka aure ta sai dai ba abun da ya shiga tsakani in aka sake ta wannan ba idda wa malakum alaihin na min iddatin ta'taddunaha dan haka ba idda a irin wannan yanayi din to anan ita ma na munqati haka ne in ba wani abun da ya shiga tsakani shikenan ba wani maganan idda in kuma da abun da ya shiga tsakani bi ma'ana akwai saduwa a ciki to magana ya kare yanzu idda ya biyo baya to tambaya shine yaya iddan yake sai yake cewa iddatul mutamatta biha ma'ad dukhul haidatan kamilatan iddan wacce aka yi ta yi auren munqati iddanta shine haidha biyu cikakku taga bayan auren kenan ta ga haidha ta yi tsarki sannan ta sake ganin haifa ta yi tsarki to shikenan ta kammala iddanta sai ki cewa na'am istidraki kenan idza kanat fi sin fi sinni man tahid ولكنها لا تحيض فعدتها خمسة وأربعين يوما إذا يكسنش wannan in magana na farko an gina ne akan cewa tana haiba tana ganin haiba jini na zuwa mata ya ɗauke ta yi tsarki wani lokacin ya sake dawowa to akwai waɗanda kuma kamar yadda muka sani akwai shekarun da in mace ta kai dama ba a tsammanin eh, ba ta tsammanin haihuwa to ba maganan haiba ita yanzu ba ta wani jinin haiba jayi to irin wacce irin wannan ita ba maganan jini dama tunda ba maganan haihuwa to ba ba da ita ake magana ba yanzu ana magana ne a irin wacce bata kai wannan shekarun da zai zama na cewa ta daina haiba ba a shekarunta mata masu irin shekarunta suna haiba amma dai ita ba ta yi to da ita ake magana yanzu wacce take yin haiza dama gashi idan ta shine haiza biyu cikakku wanda kuma a shekarunta mata masu irin shekarunta suna haiza sai dai ita kuma ba ta haiza iddanta shine kwana arba'in da biyar iddanta shine kwana arba'in da wa iza kanat hamilan fa iddatuha wada'u hamliha idan kuma tana da ciki fa bi ma'ana bayan an yi auren wannan ana magana ne akan auren munqati bayan an yi auren munqati auren mutu'a misali sai ya zama na cewa ta samu ciki to yaushe sai lokacin ya ƙare an yi na wata shida misali wata bakwai sai an samu ciki mudda ya ƙare lokacin auren ya ƙare to yaushe ne ita iddanta zai ƙare shine in ta bayan ta haihu tana sai ta haihu iddanta zai ƙare to wannan shine dangane da abin da ya shafi eh, magana akan auren munqati wadda yana da buƙatan ya zama na cewa an yi la'akari da lura da kuma sharuɗansa da abin da ya gino a kansa sannan insha Allah ta'ala darasi na gaba za mu tashi a dhimnil aqd sharuɗa da ake sawa a cikin siga wadda za mu zo mu ga halaccinsa da abin da ya ginu ko haramcinsa da abin da zai biyo baya insha Allah ta'ala muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته